الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور wanda ya halicci mutuwa kuma ya halicci rayuwa domin ya jarraba ku ya ku mutane wane ne a cikin ku ya fi kyautata aiki shine mabawayi wanda babu mai rinjayarsa mai yawan gafara ga zunuban waɗanda suka tuba daga cikin bayansa